ranka daɗe wannan shine dan uwana a da a da kuma ƙwarai ku ka daɗe mala audu a da ka ce fa ƙwarai ku ka to yanzu kuma fa da kakansa da kakana uwarsu ɗaya ubansu da hmm. baba dama yan uwan juna ne mu kai ka shi ka sake bakin ka cikin magana ka sake bakin ka cikin magana wala audu ci gaba da miyanin abin da ya faru kuma shine ba dukur kenan mm. ya hudu ai bana sai dai Allah godiya alhamdulillah wannan shine abin ko kuma ce mu karewa Allah godiya kullun cikin sama. kullun a cikin godiya Allah gaskiya ne saboda amfanin da aka samu bana ni hanna manta shekarun da aka samu amfani irin bana shekaru dai an dade ba samu amfani irin wannan shekaran ba Allah akbar na'am wato bara a gona ta waccan Eh. buhun gyaɗa abin nan samu buhu tamanin amma bana eh. na samu ya kai buhu wajen ɗari da sittin. Subhanallah. ai baka sani ka san shekara talatin bayan da suka wuce ban taɓa ganin amfanin gona da suka haɓaka irin wannan shekarar amma ina fatan ya yi da fitar kuma in Allah ya yarda eh. baɗi inda rai da lafiya in dai na samu amfani irin wannan to da ni za a yi aikin hajji alhamdulillah sha Allah Allahu akbar in Allah yaya da ba ina ce maka zan yi aure ba eh. ta murda kambu ni ma ina ganin Allah ya yarda zan biyo baya <laughs> muke ta zo eh, sai Saudiya ai da ma zancen aure jin ka nake kawai dan na san ba za ta bari ba <laughs> kuma ka ga gidan nan mm. da yake soyar ruwa ce ba kowace mace ta iya soyar ruwa ba amma mai daki na ita ta ta ta gwanin ce a wajen wannan soya Mm-hmm. Jaran shinkafa ke tafe to ka in taya don Allah ki kawo. Yadda da wannan. Ke kullum in kin zo sai in kin ga mutum yana aiki kawo kawo ba kya gajiya ne? To ba dole in ce ki kawo ba dan Allah kawo ni ko. Mi ko mana mi ko. Ke kan da gaskiya. Ko ke fa. Wanki wanki wanki inda ina in kin zo kawo kawo gashi. Sannu da kokari. Barin tashi nan tsorar wani abinci, Rana ta yi. Sannu fa an gode Allah saka da alheri. abokina gaskiya an yi noma a garin nan sosai wannan shekara ah, ta mutumi na aini zan gaya ma dan yanzu rumbu iya bal da kaya yan da kayan gona ka samu amfanin gona mai kyau ya kamata mu ma a ce an agaza mana mun san me muke ciki kamar ya <laughs> aure mana kai kuwa a yanzu da kawai abin da ya kamata mu yi kawai dai mu yi auren nan kawai na ga shi ya fi zama alheri shiga daga ciki wai kullu akan niyya muke <clears throat> sai dai mu ci Allah ya sa mu dace kaga mu ma kuma samu mu ji daɗin rayuwar mu san cewar a duniyan nan mu ma mun zo ta kai yanzu ba ƙanana bane mu gaskiya ne <clears throat> hakan ma an aka yi an yi daidai domin barin kashi a ciki baya maganin yunwa shikenan sai mu yi hakan kawai ina ga shine mafita

ina so gaba ɗaya kaf duk abin da na noma na wannan shekara in tarkata gaba ɗaya in sai da su yanzu baka tunanin abin da za a sa mu a gaba yi ta surutu da mu a ƙauyen nan ka sai da amfanin gona kuma to me ma za mu ci in ma ba ai surutu da mu ba so suka noma mu ko suka noma mu ni ne noma na ni kuma na zan sayar kuma shawara ce da ma na baki kuma kawai daga bada shawara sai ke wani tsagalgale eh to a yi surutun mana to ni dai shawara ka kamun kuma gaskiya zan gaya maka ba kuma zan fasa gaya maka gaskiya ba gaskiya wannan ba tunani bane ka canji shawara ki ji shawara ta ko ki ɗauka ko kar ki ɗauka wannan abin da ya shafi ki ne amma ni na riga na yanke shawara ta ni zan sai da kayan nan gaba ɗaya kaf ai ba ke za ki ci da kanki ba ni zan ci da ki ko kuma ni na san dalilin da yasa na ce zan sai da kayayyaki ne yanzu shawara ni ba dama gaskiya ah, a gaskiya ce kenan wannan to yaushe kika fara kuma haka gaskiya ke kin ga fita ta ma kin ji ba na so ba zan ci ba ki cinye mana ka yi haƙuri ka ya ka ji yi hakuri Allah i baka hakuri ni shawara ce na kawo maman ba na sa ruwa maman ba na ci to ai da maman zan tashi na koma maka malam tsaya mana ka ji to to ni dai ba zan fasa gaya ma gaskiya ba in dai ina cikin gidan nan in ka kawo min shawara dole yana gaya ma gaskiya ka zauna da kuma ma maman ka ci kuma ka ce za ka yi fushi zage muke ta neman kai na gaje ka shiga ne ka mun je nan mun je nan yanzu ma haka gidan ku za mu je wallahi ina jira baba ne ya sani aiki Allah sarki to ya gari kai ka san kun san fa akwai labari yau fa sosai ce ka samu kenan sosai ma to wai akwai labarin tun akwai ba so nake sai mun haɗu duka yanzu ina falal yake ya je kasuwa kai ma ka san kaga falal ko ko me za mu yanzu dole sai da shi yanzu duk ko ma me za a yi ko za a kai gobe ba mu haɗu da shi ba za a yi magana nan ba yanzu mu tafi majalisa mu ko za mu same shi mu dai ƙara duba shi yanzu abin da kamata ko mu je mu same su mu je mu nemo falala duk inda yake yau sai tare da shi za a yi magana dama ai duk fafutukar da muke saboda su muke ko to tare ake kaga gaya mana in mun haɗu da shi sai ka ƙara gaya mai shi a'a ku bari mana ai mu hudu muke yin komai ko wai ya kake ci na baka na zuba ne duk dai abin nan dai duk dai ana tare mu je dai kawai ko ba haka ba sai ka yanzu mu je mu nemo ka ji shawara da muka yanke ko aboki gaskiya kun kawo shawara mai kyau ni kaina na daɗe ina tunanin haka ni dai gaskiya in dai wannan magana da kuka ka shawara za ta biya mana bukatunmu ni ban ga bai kyanta ba da ita abu ɗaya kuma ɗunguma mu ranka ya mu tafi gida mu je mu gabatar da bukatunmu kaga kai dai yanzu shawarar da muka yi ba taima ba a'a to wannan kai ma kuma taima akalla ce ma abinda kawai nake ya ka gani ya ka gani shawara fa ta yi kyau mutum ya ka gani mu tafi amma kuna a ce mu zauna mai ta abu ɗaya mai ta abu ɗaya eh a ce magana wato ta ba kina ji na ina jin ka mai wato ni a na wato sauran rumbuna na na wa'anda ba su cika ba ba son samu ne a duka ba ka kaf da hatsi wallahi tallahi gaskiya mai ba kuma da buri kake wallahi duk wannan abin da kai duk wannan dukkan karamin nan babu mai amfani irin naka amma gida mai gida ba haka goda Allah ba abba to ai duk samun da mutum ya ai ba zai ji kariya gurin ubangiji ba ai Allah shi ce ka roƙe shi kuma duk samun da kai ai ba za ka ji Allah ya ƙara ma ba haka ne saboda haka mu kullum a cikin godiya ubangiji kuma ni in son samu ne lalle lalle in ga cewa na samu wannan rumbun na gaba ɗaya na ciki shi a ce ni ni ne jagora ko kuma shugaban duk wani manomi a duniya ma ba kasan nan ba a duniyan nan gaba Allah wallahi Allah wallahi duniya ta faɗi take mai gida haba mai gida to duniyan me a duniya a ciki dan adam ne fa ai kullun bukatar ka ci gaba yawa Allah Allah ya taimaka. Amin amin. Allah ya shige ma gaba. Allah ya bada sa'a. Ni ma ina son haka mai gida. Ci gaba da addu'a. amma insha Allah noman ma da nayi bana abin da nake buri da sai na ninka to Allah ya sa insha Allah Allah shige mana gaba Allah ya bada sa'a <laughs> labaran yau dai ne sa'a kenan na kama ka hannu yanzu kai na kofa gidan nawa ina nan mana ayo amma dai zumunci yayi karanta ko a a zumunci bai karanta ba yana nan daren da dan zuwa na nan a takaici ma kenan in na zo sai a ce ka tafi gona saboda na san kai kartau ne <laughs> sarkin noma wallahi ashe ka samu labari to bari in gaya maka eh. na san bara waccan hmm. zuwa bara baya wuce da dami hamsin hmm. amma ana cikin ikonsa bana bana nan dami ɗari biyu da saba'in na samu wannan fanna gaya maka a gero ne kawai hmm. dawa tana gona har yanzu har yanzu akwai kuma maiwa eh. duk suna nan da wake kuma gujiya da wake eh. suna jira na alhamdulillah cewa za ka yi wannan shekarar kai mai gari zai wa rawani na sarkin noma na garin nan a ni ba zan ba zan mara ma ba ba saboda ni ne ina bayan uwar gida ina bayanta wallahi ina bayanta kana da shi baka da shi ta jure ta daure tana tafiya da kai amma kuma yanzu rana tsaka dan ka samu abin duniya kai za ka karo mata wata idan Allah ya baka abu ka nuna godiyar ka ga mahalicci haka ne ya bani amfanin gona bana sakon ƙara aure wannan shine godiya ta ga ubangiji to wai shin in kai ka dan uwanka kankamu da kyau eh kyau kuma shi da nake kamar yadda kike gaya mu mm. ai dan uwan na ba kirki ne da shi ba yanzu wai shi irin wannan riko da yake kalli dai alherin da yake samu kuma yana da hali amma ba zai taimaka wa 'yan uwa ba ba zai taimaka makota ba ba zai taimaka wa bayan Allah ba ba ruwansa labaran kenan kai kana maganar wannan kana ganin matarsa lokacin da ya auro ta mm. yadda madama yarinya amma ta koma tsololo yadda ka san sandan sunuka yadda ka san tabariya dai haka ta koma subhanallah ka duba 'ya'yansa haka suke tafiya gaba ɗaya wando a yage kuɗi makaranta kudin gwamnati eh. Eh, makarantar gwamnati fa yake sa eh. ya sa yaran nan amma kudin da za a biya ɗaya ɗari biyu ɗari uku ta gagara an koro yaran nan suna zaune a gida to kuma kai magana wannan hmm? shi wannan shi ya jiyo to kuma sai ai irin wannan eh Allah na tuba an ba su ajiyar dukiya ne kawai haka ne kuma watanni abin mamaki ni dai tun ina yaro na san shi kuma na san wasu daga cikin mahaifanku amma ni na rasa in ne gado wannan ɗabi'a saboda ni gidanku ban ga suna da wannan ɗabi'a ba iyayenku ba su yi wannan ɗabi'a ba kuma ba su yi wannan rowar ba amma na rasa in ne gano ya samu wannan rowar da yake da ita duk amfanin da ya samu a yankin nan ba ka masa eh. sai dai ya daddore dammai dammai sai ya raba mai biyu ah. ya raba shi biyu sai ya dauko aka dan sabon masifar son kuɗi ya taho da shi gida sannan ya sake koma shi yasa yawanci barayi duk suka rika sace wannan hatsin fa da yake gona kafin ya saboda ah, to ka zo ka diba kaɗan mm. su ma su diba su gaba alhamdulillah ai zakka ci ubangiji ya fitar tunda baya yi eh. kuma baya ci ah, shikenan wallahi ashe ba abun tausayi bane kai gaskiya ne kuma na sai ne gado na dan to tsaya da labarin ɗebo maka ko da dan dankali ne ka sa <laughs> da ma ka ba shi ah, ba <laughs> to <laughs> Allah amma awulu abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka ka bar mun wannan magana a hannuna ni in samu ma'aifinka a tsaye a nitse in gaya masa komai saboda ka san halin mahaifinka juyayyen mutum ne abu kaɗan sai ya mai da shi rigima a ta rigima a cikin gidan nan ni kuma ba san ta nake ba amma fa ina haƙƙin sa ne haƙƙina ne akan sa fa saboda Allah ya mun aure ko ba haka gaskiya ne a wurin za a ce haka kuma haka ne gaskiya ne amma dai na fi so ka bari a nisan yadda na ce gaban mu gaban mu magana in same shi in gaya masa a cikin kwanciyar hankali na me yasa ba zai min auren nan ba ko dai ke ce ba kya so ni kuma awwalu haba awwalu in haifi abin a ciki na kuma ai zan roki Allah ya nuna min auren ka awwalu yau ko wani ne aka ce magana auren sa ta taso na yi ruwa ne tsaki bare kuma abu nawa ai roƙon Allah za sa'o'i na fa baɗin nan fa ake masa aure ko za a ci ne ba za a yi nan ba su ma lokacinsu ne ya kai aure aure nufi ne na Allah idan lokacinsu ya zo daidai da naka sai ai maka idan kuma bai kai ba sai kaga an riga yin nasu saboda haka komai mu don ka ubangiji ka bar min hannuna yanda na ce ni kuma da kowace in karsa Allah dai ya wuce mana gaba Allah ya wuce a san abin mm, gaskiya a wani kana san ya ishe ni wai maganan nan haladin da kansa ya zo ya same ki yake miki wannan zancen shi da kansa ya tako har gidan nan ba sako babu wanda aiko shi da kansa tiryan tiryan tako har gidan nan ya faɗa min zancen nan <laughs> to alhamdulillah wato na ji daɗi kwarai da gaske ah, saboda kakar bana an samu alkhairi an samu amfani saboda haka ni abin ya zo min a daidai da gaske yanzu ni ke abin da ke mamaki wai yanzu hali da dama akwai yarinya da yake so yake nema malam baka san yarinyar nan ba yanda sunan yarinyar ne ba a cikin gidan kai ba ma cikin gidan nan kadai ba har waje ye yawa a wannan dan nawa dan arziki Allah ya mishi farin jini wallahi tallahi alhamdulillah na ji dadi kwarai da gaske ai ranan da dama jiran shi nake kuma gashi Allah ya kawo shi nan kusa kusa wallahi kayan farin ciki to alhamdulillah Allah ya sanya alkhairi kuma shi yaron zan zauna da shi ko da yake zamu zauna da shi zan ce tunda da ke kai zancen to ni kuma zamu zauna da shi ba ta dale magana Allah ya sanya alkhairi Allah Allah nuna mana lokaci a hulu me kace yanzu rashin kunya taka da fitsara kuma ta zo gare ni ni zaka kalla ka ce wai ai maka aure wannan wani irin zamani muka shiga aure to ba za a yi maka ba an ki ai maka auren ka ji ko dan Allah baba kai hakuri karka ce maka kai mai shiru fa dan make ka mutumin banza mutumin wafi ko kunya ba za ka ji ba ka zo kalle ka ce eh, eh ni ni ai mun aure haka ake yi mutumin banza mutumin wafi ai ba tsammanin rashin kunya ta kai ga wannan tsaurin idan ya kai haka ba tukur na ce ba zan yi tukur me haka wai wai wannan yare ne wai wai zuwa fa waje na fa kirikiri baya jin kunya ba tsoron Allah wai in masa aure to yanzu akan wannan ke tashin hankalin kanka me abun wannan abin a aro sai ka sa kanka ciwo kai awal tashi ka tafi a to shikenan ma ka goya masa baya kenan ko ba za a yi din ba babban za mutum wabi an kiyaye maka auren to menene abun fada akan wannan ba za a yi masa auren ba to ka ban magana a hannuna to to to shikenan to to to ba za a yi masa ba ba zan masa auren ba na kin masa ni ba zan yi ba wani irin mutum ne kai tukur ne ma magana kada kada kada kana haike min haka awalu awalu eh? wai yanda muka tsara ku haka kaje kai harkan nan kaga fa yanda muka faɗa abun nan a majalisa muka tsara shi ba abin da na karkace wallahi haka nan naje na faɗa abun nan na faɗin na tsara shi a gida ni tsoro nake ma ko kawai muna zuwa buja-buja ka je musu a galatsi su gane cewa sauran da kuruciya ma a kanka ya zan je a galatsi kaga tunda baya son auren nan fa ni fa kawai hakura zan yi wallahi wai ma ku tsaya ma tukunna ban tarin numfashin ku ba ta ya aka yi wannan abin ya faru a wani ba za ka hakura ba mm, ba za ka hakura ba dole akwai yadda zamu ko ba haka ba me yi abin yi akwai shawara dole mu ƙara zama mu tattauna mu ga me mafita amma aure kan sai kai ba za ka hakura ba ka kwantar da hankalinka dole za a samu mafita Ka mm. kwantar da ko ba haka bane ba wata kana sa kanka a cikin damuwa yawa ka kwantar da hankalinka kawai insha Allah ba wani abu da zai faru to yanzu kai kana da shawara da za a eh akwai shawara amma tun da yanzu ana cikin wani jimami mm. za mu dan bari mu nutsu sai mu fitar da shawara ta gari ko ba haka ba to shikenan ba damuwa amma dai abun gaskiya da mamaki yaya tukur wato abin da nake so gane kan magana yaran nan eh. da nazo zo same ka ne masa faɗa wannan ba shine hanyar da ya kamata ka biyo masa ba shi fa Allah subhanahu wata'ala ya dora mana nauyin ƴaƴan nan akan mu kuma ya kamata mu sauke musu rashin saukewa za su shiga wata hanya wanda za su zo su kangar kuma su karfi amma batun ka sashi a gaba kai masa fada bai dace ba da da ai zo ma da zancen sai ka zo ka same ni tattauna da kai san menene mafita yaya yarda ma ni ai ba ca ne ba zan yi ba amma abin da ya ban haushi ma kaga ke ta wannan fada ta tsaye mu ai in ya hakura ma lokacin da na gama shiri na ne komai da komai ai zan masa magana to ka bace ba za ka yi masa wannan a dole ne ai ai dole ne in masa ai shi yasa eh raina ne dama ya bace wallahi shi yasa kawai to yanzu dai abin da nake so dukkanin abin da ya kamata na harkar yaran nan harkar aure ce ko eh. to shikenan ni na dauki gaba da zai yi da shi dan uwansa gaba ɗaya zan haɗa su a bikin su gaba ɗaya madalla madalla haɗa eh, su na gode Allah ƙara arziki Allah Allah ban zumunci na gode yaya madalla na gode ka kwantar da hankalinka eh. duk wata hayaniya ko kuma yaro ya zo ma da waɗansu maganganu kai ta faman hayaniya bai dace ba zaunar da su ake a gaya a nasihantar da su amma faɗa ba zai bi da su ba gaskiya kuma wannan Allah bai ta riga ta wuce to na gode insha Allah madalla na gode yaya na gode madalla